cewa yi fama kata ofis shar'i walgarbi garbi fadfadan ila makata illa lishan shammi yanzu ba ana zuwa aikin hajji ba sai ce to duk wanda ya taso daga gabacin duniya ko yammacin duniya dan ya je ɗakin Allah ko ya je aikin hajji ba komai zai kai ka ba ka ne ka shaƙo ƙanshinsa ka dawo sai ce walimla dan me ko abun ba zai zama haka ba wa yau ma aini muhammadin sai ce yau aini ne ainihin annabi muhammadin ma saboda sun ruhufi haikali warwa'i wai duk sirrin annabi ya taso daga jikinsa jikin annabi ya dawo jikin shi shi shehu ibrahim da fuskarsa wannan fa magana fa tana cikin diwanin shi ba wannan maganar fa tana cikin diwanin shi fa shehu ibrahim fa sannan izo ifada cewa fa ashrabu min kaffil amini wa innani usaqi bi yumnil hashimi mula'imi gobe alkiyama ya ce kowane mutum idan an zo taukin alkausara da manzan Allah ya ce za a sha ruwa a wannan wanda ya sha ba zai ƙara jin ishi ba sannan za a ajiye ruwan kofunan da za a sha ruwan daidai da adadin taurari sannan ma'uhu ruwansa ya fi nono fari to sai ice idan an zo wannan gurin gobe alkiyama lokacin da kowa ya ɗauki kofi ya ɗibi ruwa da kansa isha sai ya ce fa rabu min kaffil amini wai shi manzan Allah ne zai je ɗibo ruwa ya ba shi da hannunsa ya sha yanzu waye ya koma ɗan aiken wani annabi ya koma ɗan aiken inyas wannan magana ba kafirci ba ne wanda ya faɗawa annabi wannan ba kafiri ba ne kuma wannan magana a ciki akwai wanda sun yi ɗariƙa sun yi tarbiyya sun yi usuli muka ce in kun ce ba mu iya fassara ba ba a gane ba ina da waɗanda haka suka fassara cewa fa ashrabu ni shehu ibrahim dan sha ruwan kausara gobe alkiyama min kaffil amini daga tafin hannun manzon Allah ne ma'ana lokacin da kowa ɗibo ruwan isha da kansa ba wai shi shehu ibrahim ya ɗibo ya ba annabi ya sha ba dan ya samu daraja ya ma annabi hidima a'a yanzu manzon Allah ne ya koma dan aikin iyas shi zai ɗibo ruwa ya ce to shehu ibrahim gashi ya sha in annabi ya koma zai ba shi ibrahim in ya ruwa ya sha wannan magana fa nake faɗa kakka ɗauka ko wani ne ya faɗawa shehu ibrahim in ya a'a shi in ya shi ya faɗa da kan shi sai ya ce fa ashrabu min kaffil amini wa innani ni shehu ibrahim daga nan idan na sha usaqi bi yumnil hashimi mula'imi sai in ba kuma wanda ya dace ni ma da hannuna sai ya sha ruwan sai ya ce da ya san ya ɓaro ta sai ya ce wa man qala qad adlaltu wanda ya ce na bata saboda na faɗi wannan magana sai ce falhaƙo haqqu shahidun ai Allah ne shaida ala annani akan ni shehu ibrahim ma hitu annaha hashimi wai bai taba karkacewa tafarkin manzon Allah ba Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday to Allah ka mu da san zuciya dan uwa ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu cikin 'yan mintuna kaɗan zan biya ma shi mushen kura karatun da ya kasa ganewa da kuma wanda su sauran 'yan uwansu gaba ɗaya suka kasa ganewa na farko ba zan ja bidiyon yi tsawo ba an ɗauki baitukan da ya ja ya fassara wanda ya musu fassaran son zuciya kaman baitin farko fama qata'u fi shirki wal gharbi fadfadan ila makkati illa li shammi shadai shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wannan baiti don ya nuna ma duniya cewa dukkan abin da yake so game da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya riga ya same shi ya narke ya makalkale wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya samu dukkan abin da yake so a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa dukkan wanda zai je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam to barbashin abin da shehun ya samu shi zai samu ai in ka je ba kanshin shehu ibrahim din zaka je ba kamar yadda zaka je wani ya zo ya bata maka rai sai ka zo ka ce ai wane ya shaƙa mu to me ya shaƙa maka wari ko ƙanshi wanda kwakwalwa ba ta kwakwalwa ba ta ganewa kwata-kwata sai a ɗauko abu na son zuciya ai ba zahirin abu ake kallo ba ma'anan abin me abin ya kunsa me yake nunawa in ka ce wane ya shaƙa min baƙin ciki to baƙin ciki wari gare shi daga shaƙa ko ƙanshi gare shi dukkan hausawan duniya ko in ce yarukan duniya suna irin wannan zancen ba wai zahirin abin da aka faɗi shi ake nufi ba dukkan wanda zai zo ko a ina ko gabas ko kudu ko arewa ko ina ne in zai zo ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam to zai zo ne ya taki bayana a dukkan abin da ya samu dukkan abin da ya samu to na samu ninkin ninkin shi kaman mutum in yi nisa a ce wane na gaba yayi gaba ko na baya sai labari to haka shi ibrahim radiyallahu anhu yake nufi ba wai ya ce a kanshi na to kanshin ya ajiye a gurin da za a zo a shaka a rika fahimtan abu a daina sa san zuciya wanda dama abin da kuka fi kwarewa kenan da shi san zuciya dukkan wanda zai zo shi yana nufin to abin da zai samu to ni na riga na kwashe saura siɗi ne da kuma ɗan abin da ya rage shi ne zai samu ba wai ƙanshina na zai zo ya shaka ba ai ba ƙanshin ƙarshen shehu ibrahim zama zai tayi a gurin ka je ka shaka ko wani makamancin haka kai kanka ka san ba haka shehu ibrahim radiyallahu anhu yake nufi ba sannan ya ce walimla wa aini yawma ainu muhammadin sara sirruhu fi haikali wa ruwa'i shi ba ya ce to me yasa ma hakan ba ta faru ba me yasa ba zan kwashe dukkan abinda eh, nike bukata a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa ainihin yau ainihi muhammadin bayan ainina zahirina da baɗinina da komai da komai nawa ya shige cikin ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana aini na mana ainihin komai nawa duk babu wani ƙwayan zarran wani abu wanda ya shafe ni wanda bai narke bai shige cikin ainihin annabi ba ba wai ni din yau ni ne annabi Muhammadu ba kamar yadda suke fassarawa ba kamar yadda annabi shine kazana Shi ne kazana ne kazana bare ce maka annabi shi ne komai na to walimla me yasa ba zan kwashi abin da nake so dukka gurin annabi ba bayan komai na waya narke a cikin koman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sirrinsa yana ta gudana a cikin jinin jikina da farkon jikina da fatata da ƙashina da fuskata da komai nawa ai dole ko kai ne aka ce kai irin wannan narkewar ga wani mutum to ai dole ya zamto cewa wannan wanda kai irin wannan narkewar a cikinsa to ya zama komanka to abinda shi ibrahim ke nufi bai ni din yau ni ne annabi muhammadu la hawla wala quwwata illa billah ba ga shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake nufi ba a cire son zuciya sannan ya kawo baitin da shi Ibrahim ta fashi rabu min kafil amini wa innani usaqi bi yumnil hashimi mula'i shi Ibrahim yake cewa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce zan sha ko kuma ma na riga na sha ko ina sha ne daga tafin annabi Muhammadu wanda in ka shiga cikin diwani ka ga wurare zai wani shi gurin ya ce annabi ya bayar da tafin hannunsa ya ba halitta da tafin hannunsa tafin hannun annabi ya ba wa kowa da kowa halittu baki ɗaya shi ibrahim ya ce na sha ne min kaffil amini daga tafin hannun annabi muhammadu wato zan sha daga kyauta da madadi da sirri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi saboda son zuciya ya kawo tafkin alkawasar ranar lahira wa ya gaya maka wa ya ce maka a ina ka gani a ina ka samu to in ma ranar lahiran ne shi ibrahim dan gatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne gashi gashi ai ba wai wani guri in ka ce shi annabi zai ba ya je ya kai mishi to ina zai same shi ai shi ibrahim din gashi ga annabin annabin ya ga dama ya kwasa ya ce dan lele na gashi sha ba wai dan ya zama bawon shi ba sai dan girmamawa da kuma mutuntawa a matsayin shi na dan lelen annabi sallallahu alaihi wasallam to kowannen ne ya hau lafiya lau ba kada wayin da zaka kushe wannan abin ba maganan wani ya aiko shi ya dauka ya je ya kai mishi har yake cewa shi Ibrahim ya kafirta da wannan gaganan tantirin bijimamman kafiri wanda ka daɗe mara da kafirta da fita daga cikin addinin musulunci mutum nawa ka kafirta waɗanda kullum la ilaha illallah ce aikinsu kuma bayan annabi ya gaya mana cewa duk wanda ya ce ma wani kafiri nan take ɗayansu ya zama kafiri kaga mai faɗin la ilaha illallah baka isa ka kafirta shi ba kai ɗin ka zama kafirin tantiri madara zallan kafiri to shi Ibrahim ya ce ina shan kyauta da baiwa ne daga tafin annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ni kuma ni zan watan kamar yadda ya kawo usaki biyun hashimi bala'i zan shayar da jama'una waɗanda suke mabiyana ne masu bina masu sona zan shayar da su nima daga abin da na sha daga tafin annabi sallallahu alaihi wasallam na baiwa da madadi da sirri amma ya gawo shehun zai kwaso zai annabi zai shehu zai aika wal iyadu billahi ba ma dai sai na maimaita ba dai kai karan kanka ka san san zuciya ka kawo abinda kuka saba yi na san zuciya dai shine wannan ka kawo ka zuba a nan guri bayan ga inda shehu ibrahim ya dosa kai kuma ka kawo san zuciyanka wai dan ka kushe shehu ibrahim kawai to wallahi shehu ibrahim ya fi karfin ka abinda za ka yi duk abinda za ka yi kamar yadda shehu anan din zai gaba ya ce wa man qala qad adlaltu fal haqqu shahidun wanda ya gawo shi saboda ya san ya yi ɓaran-ɓarama sai ya kawo wannan to da ku yake maƙiyansa da ku ɗin maƙiyansa da ku yake wa man qala qad adlaltu fal haqqu shahid duk wanda ya ce na ɓata ko na yi wani abu ba daidai ba ku bar da ne shi ai Allah shi da ne cewa ni ban taɓa eh, ɓacewa ba ala annani ma hittu annahji hashimi cewa kaf rayuwa ta ita shehu ibrahim ni ban taba karkace ma tafarkin annabi muhammadu ba ban taba ba duk wanda ya ce na bata to ku tura mishi aniyar shi Allah shi Allah Allah ya shaida shehu ibrahim bai taba karkacewa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza mu muna yi ne don fahimtar da al'umma amma in dan wai mu kare shi Ibrahim ne ba mu isa mu kare shi Ibrahim ba ba mu isa ba amma muna yi ne domin fahimtar da al'umma ƙarya kuke yi son zuciya ne kwangila aka ba ku duk wannan abin da kuke yin shi ba kuna yi ne bisa raɗin kanku ba haka wannan shi ne ɗan takaitaccen sako na zuwa ga asadul izala ko ko haka ai suke ce mishi ko asadul izala zakin izala to zakin izala kuma ya zama kaman beran